a suna da illoli da dama wadda wani yakan iya hawan na wani kana ji ko dan jarida hmm. wani yana iya taka na wani kamar ibrahim ne suna ni ibrahim ibrahim sai ka zo ka hau kan wani wani kuma fatima ne da fatima hmm. sai a zuwa haukan wani in sunan ya zo daidai hmm. wadda aka yi ba da niyan shi ba in kuma allah ya tsara kayan shi to wani sai ya zo ya haukan wani to wadda ya haukan wani to sai kaga ya dauki matsala wasu yanzu na tabbatar maka akwai masu ketaren sama da miliyan mutum shekara talatin akwai wanda ya ketara kullum zai ji kafan shi yadda ka san allura ne wani zai ji kafan dundurundum yadda ka san kamar irin mai yake da suna irin kafa ah, dai ga kafa wani ma za ga yana tafiya amma takalmi sai fita a kafan shi ma bai san ya fita ba duka wannan sharrin ketara ne hmm. na uku kuma dan jarida ƙetaren illar da yake mana shine yakan zuwa ya hauro ya rike kafa ya rike gwiwa kuma yana haurawa ne idan ƙetaren ta haura ma mutum sai dawo ma zuciya mutum baya iya tafiya mai nisa sai ka je na haki nan da nan da ya ka ga mace bata tsufa ba amma sai ga kuma ta ba ta isa ta yi tafiyan kilomita ɗaya kai rabin kilo wata daga nan zuwa bakin gida wallahi malam sai ta huta to idan ba an warware ba haka warware malam sai ta karara garin nan da yawo ba ta san ma tana yawo ko ba bai san yana yawo za ki ya ɗauko wani magana na suna ɗazu da kenan idan aka yi ma eh, aka yi ma bari in kawo sunan tsoho in aka in aka ma sa'idu na asiri na ketara <laughs> sa'idu ne sai wani sa'idu sai to shikenan in aka ma sa'idu barin eh, ce sulemanu eh, in aka ma sulemanu asiri na ketara <laughs> sai wancan su wani sulemanin eh ya hau ya zo bi hanya ya bi hanya so abin yana iya shafan yana iya shafan shi kwarai da gaske shi yasa ake son ko lokaci ko lokaci a rika zama cikin shiri mm-hmm. eh sai dai akwai wadda ba zai yi ba saboda lili iyayensu ba ɗaya bane amma da dama wasu suna mutane dama suna hawan ketara da ba nasu ba a kodan ya hau ketara duk inda za a yawo da shi za a na ihu kafa kafa za a je a duba duk kwamfutan da za a sa ba a ga komai ba a ce sanyi ne a ce kaza ne a ce kaza ne ai allura mutum baya bacci ihu ihu wani zai ji kamar an sa mishi wuta ne ana hura mishi abin to saboda haka sharrin ketara dan jarida a ba karan masifa ba ne sai dai mu ce Allah kiyaye mu da kuma yan uwanmu da dukkan wanda abin ya shafa na ketara to Allah ya kiyaye su kuma ya ba su lafiya ya kiyaye kuma gaba. Insha Allah.